وبعد أحييكم بتهية الإسلامية المباركة العاطرة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيام مسلمي باين الله بركة مو da wannan lokaci mai albarka a yau rana ne na asabar a domin gabatar da wani ɗan takaitaccen nasiha zuwa gare mu baki ɗaya a dubi da wasu abubuwa da suke faruwa a 'yan kwanakin na cikin social media dangane da abin da ya shafi makomar kasarmu da yadda aka koma ake fuskantar malamai yadda 'yan ƙasa suka tunzura inda shugabannin siyasa suke fuskantar ƙalubale da kuma yadda kuncin da 'yan ƙasa suke ciki a wannan lokaci ina mafita to alhamdulillah zan kasa wannan abin izuwa ga kaso uku kaso na farko zai yi magana akan suwane ne malamai kaso na biyu shine batu akan talakawa me ya kamata a yi musu kuma da wani fuska ya kamata malamai su fuskanci masu ƙaramin ƙarfi talakawa kenan kazalika ya za mu yi mu yi adalci mu kowane ɓangare mu fito kai tsaye mu gwada talakawa laifi ne suka yi akan abin da muke fuskanta muke ji na zafi da raɗaɗi na mudun shinkafa da taliya da muke saya da mudun masara mu fito mu yi magana a gwada cewa kuma laifinmu ne wannan a kawar da laifin waɗanda ya kamata a musu nasiha domin su gara su gane kamar yadda aka fito alaniyan yadda na faɗa a baya har yanzu ina nan akan fahimta ta cewa yadda aka fito alaniyan aka isar da saƙo na ya kamata a zaɓi waɗannan bayan Allah to haka kuma ya kamata a fito alaniyan a yi magana a kan ɓarna idan ta faru ya zaye a gyara ta wannan shine matsaya ta batu na uku shine zai yi magana dangane da abin da ya shafi makomar kasar inda har za mu ci gaba da tafiya a haka a banin ɗauki janibi na malamai tunda su ne manya al'ulama warasatul anbiya suna gaba da shugabanni mu a wajenmu saboda shugaba zai zo ya mulkin mulkinsa ya shuɗe malami ko yana nan akan kujerarsa kujerarsa ba ta shuɗewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da cewa malamai su ne magada annabawa kuma ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sanya jakadu ya sanya su a matsayin su ne jakadu a kan wannan doron ƙasa da muke rayuwa a kai a lokacin da al'amura suka lalace malamai su ne suke yunkurin gyarawa ko da matsalan mun samu matsala na sun yi kuskure ko sun gabatar da wasu kurakurai yayin da aka samu matsala wajen gudanar da hidima na siyasa sai suka samu kuskure na hanyar da suka bi suka ce a zaɓi wani ya zo yi felin ɗin mutane ko kuma hanyar da suka bi akwai kurakurai a kai ko kuma aka samu wasu 'yan son duniya a cikinsu a lokacin duniya ta rufe musu idanu suka je suka ba da kai wa 'yan siyasan kuma aka zo ake akasin abin da 'yan ƙasa suke bukata ake akasin abin da shi kan shi ma malamin yake bukata to kuskurensu da suka yi baya sa kuma mu ebo rashin mutunci mu a matsayinmu na matasa mu ce duk wani malami za mu ɓantaro fada da shi mu ci mutuncinsa idan ya yi magana mu ɗauki wata matsaya wanda bai dace ba gaskiya wannan ya saba wa hankali ya saba wa tarbiyyar musulunci wannan malami zai iya samun zamiya zai iya yin kuskure amma kuma idan ya yi kuskure mu ba za mu yi amfani da kuskurensa kuma mu aikata kuskuren da ya fi ƙarfin nashi ba wannan kuma gurgur fahimta ne a cikin rayuwa so shawarin da nake so zan ba wa malamai matakin farko darajar malamai dai abu ne wanda yake sananne da yawa daga cikin al'umma sun sani Allah madaukakin sarki na fada innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wanda suka fi kowa jin tsoron Allah a doron ƙasa su ne malamai kuma ko na farfaganda da mental conquest da ake ƙoƙarin yadawa cikin al'umma shi ne yana so a gwada cewa ai an fake da sunan addini duk lokacin da wani al'amari ya taso malamai su ne laifinsu ne su suka fake da addini da sauransu eh akwai laifin malamai a ciki to amma su ma shugabannin ku dinga tuna su ma fa sun fake da addinin ne yadda malaman nan ake ganin cewa sun yi ba daidai ba sun yi kuskure saboda su ba masanan gaibu bane sun yi kuskure akan alaniyan da suka fito kuma aka samu aka zo aka yi felin din al'umma ga halin da aka samu kai a ciki yanzu ta kai masu kansu a boye ko a bayyane ba sa iya ma ba da shawarin ba wani shawari da ake bayarwa tunda kai tsaye ah, shi mai kula da hidima na presidency ya fito ya ayyana cewa lalle an rufe kofar dukkanin wani shawari shugaban kasa ya rufe kofarsa na karban wani shawari to kaga idan haka ne ba wani malami da fito ya ce kuma yana tafiya yana bada shawari ta kasa wanda al'umma su basu fahimci hakan ba so saboda haka idan malamai sun ci ta wannan fuskan da addini su ma shugabannin sun buya ne bayan inuwan addinin suka kai ma matakin da suke so su kai kowa ya buye ne bayan addinin ya kai ma matakin da yake so a kai saboda haka kenan a shekaga ba wani abin da yake da muhimmanci a gaban mu fiye da addinin kenan to saboda haka bil haƙiƙa magana na gaskiya shine kuskure malaman mu sun riga sun yi kuskure to amma kuskuren da nake kallo a matsayin kuskure kuma a yanzu shine kuskuren da da yawa daga cikin wasu malaman mu suka sake afkawa ciki su kuma matasan mu suka sake bin su baya bayan wannan kuskura shine kuskuren komawa 'yan ƙasa suna cikin wani irin hali sun fito sun yi magana kan halin da ke damunsu kuma sai malamai suka koma kuma suna ƙoƙarin su tunzura su kuma su gwada musu cewa abin da suke yi ba daidai ba ne kaza kaza kaza kaza wannan wanda ba shi ba ne ba abin da bai baka mamaki shine sai ga mimbarorin juma'a wannan a wannan satin da yawa daga cikin mimbarori sun da su ne wajen yin maganganu akan cewa maganar zanga-zanga zanga-zanga zanga-zanga kar a yi zanga-zanga wai me ya sa wata guda da ya gabata ba haɗa kai akan mimbarorin nan duka aka yi magana akan yunwa da mutane suke ciki ba wallahi da tun wata ɗaya da ya gabata kai tun wata uku da ya wuce baya da an haɗa kai lokacin da ake ta magana akan rayuwa ta yi tsada duka aka haɗa kai mimbarorin da suke kano mimbarorin da suke Sokoto mimbarorin da suke Zamfara mimbarorin da suke Kaduna mimbarorin da suke Bauchi mimbarorin da suke Gombe mimbarorin Maiduguri mimbarorin Jos mimbarorin kaza duka jihohin nan namu na Najeriya a ce malamai masu hawa mimbari su yi hudu ban juma'a da ake saurara a ce an ƙawata social media nan duk wani ban da za a sa wannan satin an ƙawata ta ne da batun tsadar rayuwar da muke ciki gwamnati ta dawo da subsidy matsalan nan fa akan magana subsidy ne me yasa yadda kuka haɗu kuke magana akan cewa ba da akan ga matsayin muzahara zanga-zanga ba da fahimtar zanga-zanga kuma zan yi magana akan maganganun magabata akai to amma me yasa yadda aka haɗu a wannan satin ake magana akan zanga-zanga me yasa tun wata uku bayan matsatsin rayuwar da ake ciki kuma kuna sayen shinkafan nan idan ba ku da shi a cikin gidajen ku. kuna sayan man gyaɗan nan yanzu man gyaɗa fa gwangwamin ta guda ɗaya kusan naira ɗari hudu da hamsin ne manja ta koma naira ɗari uku da hamsin a wani wajen ɗari hudu akwai wasu jihohin da suke saya sama da haka ba kenan nawa da aka sayi galan ɗinta nawa da aka sayi galan ɗin manja nawa da aka sayi galan ɗin man gyaɗa ta kai ma matakin wake gwangwami ɗaya ana sai da shi kusan naira ɗari hudu ko ɗari uku da hamsin a wani wajen da an haɗu kan mimbarorin nan rankata kaf aka yi hudu ba akan cewa tsadar rayuwa ya yi yawa gwamnati ta dawo mana da subsidy mu kawai abin da muke bukata ku haƙura da maganan wannan zanga-zangar ku daina takura wa talakawa a daina tunzura su tunda zanga-zangar nan akwai shakon sushin na Najeriya ta fuskar lumana ku zo ku haɗu a haɗu a yi magana akan a dawo da subsidin nan tana da amfani a dawo da ita subsidin nan a dawo da ita wannan shine abin da ya kamata wannan shi ne abin da ya kamata da yayin mu malamai da matasan malamai masu hawa minbari a yanzu da za ku koma duk gaba daya mu haɗu a zo a yi magana akan subsidin nan a dawo da ita kaga wannan subsidin ita ta dawo genesis din magana na cin mutuncin malamai ita ce genesis na maganan cewa tsadar rayuwa ita ce genesis na, yanzu zanga-zanga da ake ce za a yi duk ba tsadar rayuwa ya kawo shi ba to me asalin mambakin matsalan ta ina yake subsidin da aka cire to maimakon ku hau mimbari ku fara maganan kar a yi zanga-zanga ba za a yi zanga-zanga ba ba za a yi kaza kaza kaza ba abin da ya fi kamata shine ku duba al'aham ku duba aulawiyat aulawiyatul umur da muke ciki yanzu shine mene a tashi a yi magana yadda yanzu duniyar social media ta cika a wannan satin akan maganar zanga-zanga to ku dawo da duniyar social media ku cika ta da maganar mene da magana dawo da subsidy ya dawo mana da subsidy man fetur a dawo da na gas a dawo da na wutar lantarki a dawo da na ruwa duka wayannan a dawo da su in ta hajji gariya wallahi ba mu da wata matsalar da ta wuce mu da ta wuce take ci mana tuwo a kwarya irin matsalar mai tsadan abinci da tsadar rayuwar da muke ciki menene genesis din da ya jawo haka subsidy da aka daga a dawo da shi shi kenan in ma kuna masa nasiha in ma kuna isar da sako to ku tafi wannan sakon ku je ku rike wannan sakon da muhimmanci ku isar masa akan a dawo da subsidy a dawo da ita ya fi wannan ƙoƙarin ƙwarzaba da ƙoƙarin zubar da mutunci da ake ƙoƙarin a ta fara kai ma matakin matasa malamin da suke ganin mutuncin da za su iya buɗe baki su gaya masa magana to wallahi wannan shine mataki na ƙarshe da ake tsoron kar a kai don ku kaɗai ne ya rage kuke da sauran mutunci wanda in kun faɗi magana za a ji kar ku manta waja'alna li kulli shay'in sababa amma fa atba sababa wa kana amrullahi qadaran maqdura duk abinda Allah ya kaddara sai ya faru amma akwai sababi sababin nan talakawan Najeriya musamman 'yan arewa suna ganin ku ne sababin nan ku ne to tunda suna suna ganin ku ne me ya kamata sai a fito da kalmomi na rarrashi ba wai lokacin da mutum ya tunzu tunzura yake yin maganganu wanda ba su dace ba kai a matsayin ka na malami kai ma ka tunzuro kai maganganu irin nashi ba a'a an riga an yi laifi an yi kuskure to a bi hanyar da ya kamata a warware kuskuren kar mu maimaita irin kuskuren da su kuma suke hawa yawa saboda haka ni gaskiya a batu na gaskiya ta fi sabilillahi fahimta ta shine ba tare da matasan da suke fitowa su ci mutuncin malami da suna malami idan ya hau minbari wai za a bugo shi wannan magana banza ne ba magana ba baki ne na tarbiyya ba wannan ba magana ne na hankali ba wannan yawa to amma ba kuma na tare da maganganun da malaman suka yi ca a kansa suka manta da mafi muhimmanci na aulawiyar din da ya kamata a yi matasa kusan muhimmanci da tarbiyyar malaman da suke karantar da ku yawa malamai a ji tsoron Allah a dawo kan aulawiya ta asalin maudu'in da ya kamata a tattauna a kansa an je an dukufa zanga-zanga ga asalin abin da zai jawo sanadin da da a bar magana zanga-zanga ma gaba daya an bashi shi kuma tun da ba a so a yi zanga-zanga me zai sa ba za a kawo a magance matsalan da da ta iya maganin zanga-zangan ba shikenan tun da ba a son zanga-zanga kuma ga irin sharrance-sharrancen da yake cikin zanga-zanga kuma kun ce kuna yin nasiha ta ƙasa kuma ana jin maganan ku to ku tafi ku je ku ku yi magana akan a dawo mana da subsidy ko wasu tsirarin ne suke ci a dawo da shi su ci din mu dai abincin ya sauka walillahi alhamdu wal in aka yaka shi kenan an huta kaga shugaban ƙasa ya huta 'yan majalisu sun huta 'yan ƙasa sun huta matasa sun huta cin mutuncin malamai an huta kowa ya huta kowa ya huta kuma za a zauna lafiya kuma za a zauna lafiya saboda haka malamai suna da sharafi suna da makani mai girman gaske suna da matsayi kuma bai kamata mutum ya fito haka kawai haka suddan haka suddan ya fito ya ce dai ci mutuncin wani malami haka kawai bai halatta ba kuma ba kuma wannan ba shi inganta kuma ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba sai dai ya kai mu zuwa ga hawuya kwarai da gaske to saboda haka makanin malamai makani ne mai matsayin gaske makani ne wanda yake mai girma amma idan malaman sun rike mutuncin da ya kamata su rike nasu sun rike amincin da ya kamata su rike nasu sun tsaya akan abin da ya kamata su tsaya a kansa yawa matasa kuma ya kamata ku sani matasa ya kamata ku sani matashi a addinin musulunci mutum ne wanda yake mai tunani mai sanin ya kamata mai auna abubuwa shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi yaban sai ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim faqamu faqamu faqalu qamu faqamu qamu rabbana rabbuna rabbuna Allahu alladhi a wa rabatna ala qulubihim faqalu rabbuna rabbuna Allahu alladhi a a wannan ayar da take cikin suratul kafi da Allah madaukakin sarki yake cewa innakum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hura wa rabatna ala qulubihim faqalu rabbuna har zuwa dai karshen aya Allah madaukakin sarki na bayani akan cewa wa'annan matasa wa'anda suka taso innakum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda su ne matasa wa'anda suka taso sun yi imani da Allah wa zidnahum huda sai Allah ya kara musu shiriya ya kara musu daukaka saboda haka shi matashi ashe. yana ɗauke da shiriya yana ɗauke da sanin ya kamata yana ɗauke da sanin ya kamata yana ɗauke da tunani-tunani mai kyau yana ɗauke da tunani-tunani mai kyau to saboda haka matasa su ne ginshikin wannan al'umman ku ne madubin wannan al'umman ya kamata ya zama kuna da tacacciyar tunani ya kamata idan za mu yi abu mu auna gaba mu auna baya mu auna can gaba mu ga menene abin da zai faru mu ga wani irin abubuwa ne zai haifar mana akan abin da muke so mu yi kafin tukunna mu zo mu aikata abin da za mu aikata shi wannan kenan saboda haka makomar kasar mu yana da muhimmanci akan dukkanin abubuwan da muke so za mu gabatar duk abin da za mu gabatar da shi ya kamata mu duba makoman kasar mu menene abin da zai jawo bayan wannan me zai faru bayan wannan me abin da zai biyo baya bayan wannan bayan hakan ya faru a daga cikin abubuwan da suke faruwa kamar yanzu yadda gari ta ɗau ƙasa ta ɗau zafi akan maganan za a yi zanga-zanga za a yi wane da wane ne an tambayi daga cikin tambayi da aka yi wa lajinatun da'ima an tambaye su ake ce musu cewa A tuksaru da'awa fi hazihil ayyam tambayoyi da kiraye-kiraye yayi yawa a cikin wayannan kwanaki ilal muzaharat zuwa ga yin muzahara wa nahnu na'lamu qarar hay'ati kibaril ulama suka ce amma mun riga mun sani akwai qarar wanda wayannan malamai suka cire malaman duniya akan hukuncin yin muzahara walakin hunaka da'awa khassa li tullabil jami'a lil musharaka fi hazil muzahara suka ce sai dai kuma ga wani magana ya fito muzaharar da ake yi na kasashe ko kuma na garuruwa wasu cikin ɗaliban jami'a suna ce za su yi musharaka a ciki khasatan ah, wato ainihin tullabu jami'a suna cewa za su shiga su ci muzahara su yi musharaka cikin wannan muzahara sai suka ce fa narju minkum ta'uje muna so ku nusantar da su akan wannan yawa ga wani bawan Allah yana daga mun ayan da take cikin suratul A suratul kafi wa rabatna ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan uwa min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata haula'i qaumun ittakhazu min aliha, alaha law la yatuna alaihim bi sultanin bayyin Allah ya sa ma da alkhairi sheikh wannan kena. saboda haka aka yi tambaya anan ake gaya masa ake tambayan su suke cewa to menene hukuncin wannan shari'ar musulunci sai suka ce hukuncin da lajinatul ma suka faɗa suke cewa antum tullabul ilm ko ɗaliban ilimi matasa masu tasowa yajibu annakum tuhdharuna min hadhihi muzaharat ya zama wajibi a kanku ku nisanci irin waɗannan muzaharorin zanga-zanga ɗin wa tubayyinu nas, ku bayyana wa mutane a adraraha cutarwanta yawa sannan kuma da irin sharrance-sharrancen da ke cikinta ya ce kuma ya kamata ku sani asmaratil muzaharatil an fil amakin allati zaharar fiha min ad-duwal mujawira lakum maza asmarat ku duba wani irin sakamako kasashen da suka tayar da muzahara irin wannan wasu irin sakamako suka samu wasu irin sakamako suka samu shigen irin wannan muzahara an taɓa yi a misra wani irin sakamako ya haifar shigen irin wannan zalunci an taɓa yi a tunisia daga tunisiya ya fara boston a lokacin aka zo aka yi a libya yau yayi makoman libya take aka zo an yi a syria yau yayi makoman syria take irin wannan shigen irin wannan muzahara din ƙarshe idan ta je ta juya ta juyo ba za ta tsaya iyakacin abin da kake hanga kawai don masara ya koma yadda yake shinkafa ya koma yadda yake taliya ya koma yadda yake fulawa ya sauka ya koma yadda yake manja ya koma yadda yake kaza ya koma yadda yake ba suka ce so da dama ya kamata ka duba sakamakon da zai haifar sakamakon da zai haifar amma fa wannan bai ba da dama wa kuma a zo a lullube laifin shugaba na rashin adalci na rashin sanin ya kamata da yake wa 'yan ƙasa ba a'a amma ku duba natijan me zai haifar shin yanzu idan ka ce zanga-zangar lumana za a yi idan kai za ka tafi a lumana wani ka zai iya tafi a lumana wannan shine abin da ya kamata ka duba idan ka ce kai zanga-zangan ka ba za ka ɗauki kai baka ce da ka ɗauki makami ba baka ce da ka fasa shagon kowa ba baka ce da ka ci mutuncin kowa ba za ka fito ne ka gwada dole kawai a saukar da saukin rayuwa ta sauka a Najeriya a kawo mana mafita a dawo mana da subsidy a dawo mana da subsidy to waninka haka zuciyarsa zai fita shi wannan shine tambayin da ya kamata kai wa kanka kai wa kanka wannan saboda haka sai ce ku duba me ya faru a kasashen da suka faru kasashen da hakan ya faru makwabtaka wanda kuke makwabtaka da su ya abin ya faru ya abin ya faru madha asmarat wani irin sakamako aka samu sai suka ce illa safkud dima kasashen sun koma kasashe ne na zubar da jini so da ya dama wata kharibi diyar an rurrusa gidajen mutane wata shiridin nas min masakinihim an raba mutane da gidajensu hadhihi samaratul muzaharat ce wato wannan shine sakamakon da muzaharan ta bayar shine sakamakon da mene da zanga-zanga ta haifar to ina mafita yawa saboda haka aka tambayi malamai din akwai malamai da suka haɗu aka tambaye su akan hukuncin sakamakon wannan muzahara lajinatul da'ima an yi tambaya wanda a lokacin da aka yi tambaya akwai bakar abu zaid yana cikin malamin da suka amsa tambayan akwai salih bin fauzan al-fauzan yana ciki akwai abdullahi bin gidiyan yana ciki akwai abdulaziz ali sheikh yana ciki akwai sheikh abdulaziz ali bin bas shi ma na ciki suna cikin waɗanda aka musu tambaya ah, a kan cewa marra ba'dul awam a wasu daga cikin mutane gama gari sun fito fi madinatina a cikin garuruwan mu muzaharat suna so su yi muzahara na zanga zanga wa kanat tilkal muzaharat mashuba bi takhribil muassasat sai dai wannan muzahara ɗin ta iya yiwa ta kunshi ko kuma ta kasance tana tare da rushe gidajen mutane da kuma rushe gidajen gwamnati da kuma rushe wajen amfani na gwamnati da kuma fasa gidajen mai ko kuma satan kayan mutane a kasuwanni fakanu ya akhuzuna kulla kulle fil suna ɗaukan komi idan suka gani a cikin wani kamfani wa ana aidan karsharaktu fi tilka muzaharat wanda ya tambaya ce ni ma yi musharaka cikin wannan muzahara wa kasu min ba'd mu'assasat kutuban wa musafan. na dauka a cikin wata ma'aikata na ɗauki littattafai kuma na dauki alqur'ani wa maltazamtu araftu anna dhalika la yajuz bayan daga baya sai na fahimci lalle wannan abun fabarna ne ba zai haifar min da da mai ido ba kuma bai da asali a addinin musulunci sai ce wa uridu min samahatikum ina bukata ku malaman lajnatu daima wayannan malaman da muka karanta an tufiduni bima fa'ala bima af'al bi hazil kutub littattafan da na ebo a wajen wannan muzahara dan Allah ina so ku taimaka ku gaya mun yaren da su wa khasatan al yace musamman ma ƙur'anin da na samu wa shukuran na gode muku to sai suka ce yajibu alaika an tarudda ma akhastahu min ashiya'in bighairi haqqin ya zama wajibi a kanka duk abin da ka ɗauka a wajen muzahara ka mai da shi ba hakkinka bane ko da kuwa a ma'aikatan gwamnati ka ɗauka dole ne ka mayar ba hakkinka bane ba wala yajuzu laka wala yajuzu laka tamliku aw lintifa bihi ba shi halatta ka mallaka wa kanka wannan abun ko kuma ka amfana da wannan abun da haka idan ma ya tabbata da je a yi zanga-zanga na lumana to ka sani ba shi halatta ka ɗauki kayan kowa ba shi halatta kuma ka ɗauki wani abu na gwamnati ko da kuwa ka wuce ma'aikatan gwamnatin ka gani in ba haka ba idan ka ɗauka za ka mayar in ka ki kuma za ka amayar ranar da ba a mayarwa da kuɗi wannan shine ba za ka ce a kayan gwamnati ba ne bari in je in eba in yi abin da na ga dama da shi yawa ya ce fa'in arafta a sahabahu idan ka san ga mai kayan waje duhu dole ne ka je ka mayar masa eh wa illam ta'rif ashabahu idan baka san mai kayan ba walam tastati tawassul ilaihim kuma baka san da zaka yi ka je ka mayar masa da kayan shi ba saboda a wajen yawon zanga zanga ka samu fa innaka tatakhallas minhu bi ja'ali hadhihi al-kutub wal masahib fi makanin yustafadu bihi to he ka je ka nemi wannan littattafai da ka samu da kuma ƙuran da ka ɗauka ka kai inda za a je wato ainihin a amfana da shi kuma Allah zai kai masa ladan suka ci gaba da magana suka ce sai ka ci gaba da istighfari wala Allah Allah ayi afwa anka Allah bi da yiwar Allah ya yafe maka akan abin da kai wa taqabbal tawbatak kuma ya karbi tubanka wa yaktimu bi salih a'mal wa yaktimu laka bi salih a'malik sai ya cika maka da kyakkyawan ayyukanka kama nan sahuka kamar yadda muke maka nasiha wa kullu muslimin wa muslima da dukkanin wani musulmi da musulma in ji wa'annan malaman bil ibtiadi an hazihi muzahara muna muku nasiya da ku nisanci wannan muzahara al gaugaiya wacce take dauke da hayaniya allati la tahtarimu malan wanda ba ta kimanta dukiyar al'umma wala nafsan ko kuma ba ta kimanta rai wala ardan kuma ba ta kimanta mutunci na mutum wala ta mutu ila ilal islami bisila kuma ba ta da alaka da musulunci li yusallima lil muslimi dina domin musulmi ya wofanta ya samu inda zai samu dama ya zauna lafiya kan musuluncinsa wannan kenan wa amalu ala nafsihi kuma ya samu aminci ya kashin kansa wa irduhu da kuma mutuncinsa wa maluhu da kuma dukiyarsa wa billahi tawfiq suka ce Allah ya datar da mu don haka ya yan uwa da wannan zamu fahimci cewa kenan shi fahimtar malaman shine suna ganin cewa muzara bai da asali a musulunci to amma idan ka shiga a babin baka sani ba duk abin da ka dauka a wajen muzahara kamar wa mai shi kayansa ka mayar wa mai shi kayansa ba a ɗaukan kayan mutane saboda an fito muzahara ba a ɗaukan kayan mutane saboda an fito muzahara dan zanga-zanga zanga-zanga la asl lahu fi din idan muna magana kan addini ne to sai kaga zanga-zanga bai da asali addini to amma magana da ake shine ana tafiya karkashin lalura ne to kuma gwamnatin kasan ta bada daman a yi irin wannan amana lumana to su'alul ladhi yatra nafsahu tambayan da yake tambaya da ake yi wanda ya kamata kai ka amsa ka jefa wa kanka shi shine shin za ka iya yin zanga-zangan ƙarƙashin lumana idan kai za ka iya waninka zai iya idan ba za ku iya ba dukanku to me ya kamata ku duba shine sai ku duba wasa wasa'ilul umuri kalma maqasidi difa kun bi hadha hukmi lizawaidi sai ku duba abinda zai jawo addinu mabaniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi fa in tazahama adadul masalihi to yuqaddamu adna fa in tazahama adadul mafasidi adna minal mafasidi idan ya zama aka samu na guda biyu idan muka ce ba za mu je mu mu yi wannan muzaharar cikin lumana ba to da yiwuwar hala ba za a samu canji ba tunda duk maganganun da muke a gidan rediyo duk maganganun da ake a kan mimbarori an ki a samu sauyi to sai a yi irtikabu a khaffud dararain za a hau ɗaya daga cikin mafi ƙarancin cutarwa guda biyu amma ya zamo kuna da hankali kuna da tunani kuna da sanin ya kamata kuna da mutuntaka masu mutuncin cikinku sun fi wanda ba su da mutunci a cikinku masu hankalin cikinku sun fi waɗanda ba su da hankali a cikinku masu tunanin cikinku sun fi waɗanda ba su da tunani yawa a cikinku masu yunkurin kawo canji su suka fi ƙarfi akan waɗanda suke ƙoƙarin a bata to kuga idan akwai wannan kenan za ku samu irtikabu a khaffu ne kenan ku hau abin da fi karanci wajen me wajen barna sai ku fito akan tsari irin na hankali akan tsari na dokar ƙasa, akan tsari na kawo canji akan a canja muku farashi na shinkafa a samu canji farashi na mai a samu canji farashi na gas a samu canji ko kuma a dawo da musu subsidy gaba daya domin a zauna lafiya shi ma shugaban ya samu nutsuwa mu samu nutsuwa gaba daya idan aka yi haka an samu maslaha amma idan ba haka ba hanyar da duk muka bi ta ta iya yiwa ba za ta bulle da mu ba sai dai mu bata goma ɗaya bai gyaru ba to kaga an yi ba dabarai kenan an yi ba dabarai yawa kana sayan mudun shinkafa naira dubu biyu ko ya mudu irin ta kano kana sayan ta naira dubu hudu to amma dai da ka fito ka yi buge-buge ka samu ka koma gida haka dai ba daɗi ko bai karasa ba za a ci to an fito an bata goma ɗaya bai gyaru ba yanzu ta kai matakin ba za ma ka iya fitowa ka nemi rabin mudun ka samu ba ballantana ka ci to me aka yi kenan an samar da natija natija bata samu ba to kaga kenan an ci baya to shine abin da malamai suke faɗa nan akan ka duba samaratul muzaharat ma asmarat menene sakamakon da za ta haifar kafin tukunna a tashi a ce za a yi wannan zanga-zanga din a dubi sakamakon ya zama a duba janibul masalih na ci gaban da yake ciki da kuma janibul mafasid na barnan da ke kai sai mu duba mu ga wanne ne wanda ya kamata a yi Allah ya samu wanye lafiya Sheikh Muhammad bin Salih al usaymin ya kamata ku san Sheikh Muhammad bin Salih al fawzan al fawzan me matsayi sa kan muzahara yace al-muzaharat laysat min dinil Islam yace zanga zanga baya cikin addinin musulunci in ji wa in ji Sheikh Muhammad bin Salih al fawzan al fawzan yace al-muzaharat laysat fi dinil islam muzahara ba ta cikin tsari na addinin musulunci ba ta ciki lima ya tarattaba alaiha min ash-shurur yace saboda sharrin da ke biyo bayanta bayin muzaharan ba bayan muzahara shine matsala bayin zanga zangan ba bayan zanga zangan me zai me zai faru bayan zanga zanga me zai faru sai ce min diya kalimatul muslimin na bata sunan wato ainihin musulmai min tafrikin bainal muslimin jawo sabani tsakanin musulmai kuma ka gani yanzu ba ma fa ayi yi zanga-zangan ba cewa aka yi za a yi yanzu an samu sabani tsakanin matasa da malamai malamai suna ce in malami ya hau zai yi magana mimbari za su jawo shi malamai suna ce a jawo shi din a gani za su gwada maka kai su ma yan yau ne to kaga tafrika bainal musulmi tun ba a yi ba kaga an samu sabani tsakanin musulmai to ba ma ba duka idan an yi idan an yi me zai faru tun da ba a yi ba ma ga sabani ya samu to idan an yi kuma me zai biyo baya me zai biyo baya saboda haka ya'yan uwa mu dinga auna abubuwa mu dinga auna abubuwa mu ajiye abubuwa a babin da ya dace mu dinga kallon su a tsarin da ya kamata har a kullum mu daina kallon abin da zai dace da son zuciyarmu a matsayin shine gaskiya mu kalli abin da ya kamata a matsayin shine gaskiya idan malaman mu sun yi kuskure akan wannan karan a musu uzuri to kuskuren da aka yi na shekarun baya shi kuma ba su suka daura mutane ba yan siyasa ne suka zo suka daura akan haka nan ma aka samu kuskure to muka zo muka amince da malaman mu su ma aka samu kuskure suka aka yi felin to shikenan sai mu fuskanci gaba mu nemi hanyar gyara ba mu zauna muna sa'in sa da su ba ba zai haifar mana da mai ido ba hanyar gyara ya kamata mu duba Allah ya samu wani lafiya saboda haka Sheikh Muhammad bin Salih Al-Fauzan Al-Fauzan yace lima yusahibuha min at-takhrib saboda abin da yake biyo baya na rushe gidajen mutane da balla shagunan su wa safkin dima da zubar da jini in yazo da tsautsayi lima yusahibuha min ash-shurur da kuma abin da ke dauke da shi na mene na sharri wa laysat al-muzahara yahillu eh, eh, bi hilli sahihin lil mishkilat yace idan ka duba a matsayoyi da yawa ita muzahara ba ta warware ba ta cika warware matsalan da ya shafi al'umma ba eh wannan ba ka'ida ce mutane da yake fada ba fahimtar sa ce fada akwai kasashe da yawa wanda muzaharan ta samar da mafita kuma mun taɓa yin muzaharan a Najeriya wanda ta haifar da dame ido shine a lokacin Goodluck obela Jonathan an yi muzahara kuma muzaharan ta haifar da dame ido an yi zanga-zanga akan ba a yadda ba akan ƙarin mai kuma sannan aka samu natija to kaga kenan a wasu matsayoyi da yawa akan samu irin haka sai dai kuma bata wofantuwa da matsaloli da yunkurin da hankali to kaga wannan kuma shi musulunci na faɗa da shi kai tsaye Allah ya samu wani lafiya da aka ce walakin nan hil sai dai abin da yake na daidai shine mene bittiba'il kitabi was sunna shine mutum ya bi qur'ani da hadisi kaga a kasashen da ake shari'a musulunci kenan amma kasashen da ba a shari'a musulunci ba tunda muna karkashin constitution ne a matsayin lalura to haka zamu shiga karkashin muzahara a matsayin lalura zanga-zanga za ta zo a babin lalura ne za mu yi ta amma in dai zai zamo da zub da jini zai zamo da ɓata dukiyan al'umma zai zamo da zubar da mutunci zai zamo sanadin haka za kuma ana zagin malamai to bai da amfani kenan to kaga yanzu ya zo da wata mafsadan da ta fi karfin masalih din da muke tsammani wannan shine maganar da muke fada a fahimta Allah ya samu gani yace wa ma jara fil azmani as-sabiqa duk abin da ya wuce a al'umman da ya gabata aksar ma yasul an min al fitan fi yawa akan abin da ya faru a yanzu na fitina walakin yu'alijunaha ala daw'i shari'a yace amma sukan bi hanyar shari'a ne su magance matsala wannan shine abin da muke fara to tunda Sheikh Muhammad bin Salih Fawzan fazan ya ba da shawari a bi hanyar shari'a a warware al'amarin to malamai maimakon a hau bari a yi ta yin magana akan zanga-zanga din matasa suna so su raina malamai don haka mu ma 'yan yau ne mu ma malaman za mu ɗauki mataki za mu yi kaza a'a duba genesis din matsala maimakon ku hau ku yi ta wannan maganganun har lokacin zanga-zangan ya zo ba ku iya hana zanga-zangan ba kuma sai an yi to me kamata a yi abin da ya kamata shine a koma a dukufa wa matsala. ku bi ta ƙasa ku bi ta sama ku bi ta mimbarorinku ku bi kafafen yada labarai ku shiga jaridu ku yi magana akan cewa ƙasa fa ta cakuɓe mu ma kanmu da ake jin maganan mu ana ƙoƙarin kuma a mu yi fito na fito da da da sauran magoya baya to idan malam idan ya zama na yan siyasa an raina su malamai an raina su to ka gaya mun sauran wanda yake da mutunci a cikin ƙasan. waye sauran mai mutunci babu ba mai mutunci kenan babu mai mutunci da ya rage Allah ya samu wani lafiya saboda haka ya uwa mu dinga hangen abubuwa babin da ya dace Allah ya samu gani saboda haka muna ba da shawari yadda aka hau min barori a satin nan aka rikirkita duniyar social media da magana akan muzahara to sati na gaba a hau duk a yi hudu ba akan adawa da subsidy kasan za ta amsa kuma za su ji tunda ana tunanin zanga-zanga za ta haifar da fitina to a kawar da zanga-zanga a dawo da subsidy kawai ya yi maganin matsalan shikenan taliya ta koma 150 zanga-zanga ya kare man fetur a mayar mana da shi naira ɗari da muke saya da tamanin da biyu in bai samu ba mai da shi naira ɗari in bai samu ba mayar mana ɗari da hamsin kai idan bai samu ba ma bar mana shi a ɗari biyu za mu iya saya amma yadda muka fi so mai da shi naira tamanin da biyu yadda yake a da idan bai samu ba mai da shi naira ɗari in bai samu ba mai da shi ɗari da hamsin kai in bai samu ba bar mana shi a ɗari biyu ma muna so za mu iya saya naira ɗari biyu amma lita ɗaya muna sayan ta naira ɗari takwas ɗari tara kuma sannan a fito a ce wai kuma laifinmu za a gani wannan fa akwai akwai son zuciya cikin wannan al'amarin akwai son zuciya cikin wannan al'amarin yawa fulawa ta sauka masara ta dawo mudu ɗaya naira ɗari shinkafa ta koma mudu ɗaya naira ɗari da hamsin karo lai yar gida ta dawo naira sittin ya zama mu dai kawai in muka tashi kudin albashinka ko dubu talatin ne to za ka iya cin abincin kwana talatin har ya rage maka da rara aljihunka ka gani ko muna da matsala da kai akan wannan kai mu fa 'yan najeriya fa bamu da matsala kai duk wani barnan da ake yi a baya lokacin da muke sayan taliya naira ɗari da hamsin bata dame mu ba akan kama efcc takan kama wanda ya saci kuɗi biliyan ɗaya biliyan biyu biliyan biliyan goma biliyan ishirin amma ba ma daga hankalinmu akan wannan me dalili saboda mu muna samun taliya mu saya lami lafiya mukan samu shinkafa mu auna lami lafiya mukan samu fulawa mu ci lami lafiya mukan samu masara mu auna lami lafiya matsalar mu fa kawai shine mene in dai tukunya za ta wahalar da mu to akwai problem in dai gari zai waye muna tunanin yadda ƴaƴanmu za su tafi makaranta muna tunanin yadda zamu biya musu sakanta ne muna tunanin kuɗin festam ya za mu yi da shi sakwantam ya za mu yi da shi tattam ya za mu yi da shi to billahi azimu in dai ka taro wannan tsakanin mu da kai talakawa to ka taro mace duk barnan da kake talakawan Najeriya ba su damu da haka ba inda matsalar su yake kawai shine in dai ba za su ci lami lafiya ba ƴaƴansu ba za su yi karatu lami lafiya ba yawa sannan ba za su yi rayuwar da suke so lami lafiya ba to fa daga nan fa babu wata sauran abin da ya rage wanda zai sa ba za su maka zanga-zanga ba to saboda haka ya'yan uwa shugabanni jagorori a ji tsoron Allah a gyara me ya sa ba za a dawo da subsidin nan batun da cirewa aka yi me ya sa ba za a dawo da ita ba a dawo da subsidin a zauna lafiya a dawo da subsidi a zauna lafiya idan subsidi ya dawo zanga-zanga ya ƙare ba ma sai kun sha wahala ba subsidin nan a dawo da ita a dawo da ita a dawo da ita a dawo da ita a zauna lafiya Allah ya samu wani lafiya Sheikh Ali bin Baz ya ci gaba da cewa yace ya kamata ku sani wato ainihin abubuwan da suke faruwa a sauran kasashe na zanga-zanga da ake yi yace haza laysa min dinil islam baya cikin addinin musulunci alfauda ta da hargitsi ta da yamutsi na waje ta da ƙura ya ce baya cikin addinin musulunci eh, ya ce wato ainihin laisar min dinin islam baya cikin addinin musulunci dinul islam ya da'u ilal lindibat addinin musulunci na kira zuwa ga mene daidaito kintsuwa shiryuwa sanin ya kamata ya da'u ila sabar yana kira zuwa ga haƙuri to amma mu fa an kai mu wani gacin da ana neman a ƙura haƙurin mun yi haƙurin mun yi haƙurin mun yi haƙurin abu ya gagara kullum sai gaba gaba abin yake yi to kaga an kai ma matakin ya kamata a samar da gyara ne a samar da gyara a samar da gyara shine mafita sai ya ce yad'u ila hikma yana kira zuwa ga hikima musulunci yad'u ila raddil umuri ila ahli hil wal aqd musulunci na bukatan a mayar da al'amarin zuwa ga jagorori shugabanni wanda za su yi gyara to mun mayar zuwa ga senate abu ya gagara an kai wa reps abu ya gagara kullum abun sai gaba gaba yake to kaga dole 'yan ƙasa su fara tunanin za su yi zanga-zanga to saboda haka maganin zanga-zanga a duba genesis din me kawo shi me ya kawo maganar zanga-zanga shine ya kamata a bada shawari a kansa ba wai a zo a yi cawa zanga-zangan kan rayu ba a'a me ya kawo maganar zanga-zangan tsadan rayuwa ne tsadan mai tsadan bakin mai tsadan gas tsadan shinkafa tsadan masara tsadan fulawa tsadan taliya to me ya jawo haka subsidy ne to mun dawo da shi magana ya kare intaha shikenan yawa so saboda haka malamai mu faɗa wa kanmu gaskiya matasan malamai masu tasowa da manya-manyan malamanmu oza you like or not ko kana so ko baka so maganan gaskiya guda ɗaya ce zai yi matukar wahala talakan najeriya ya tsaya ya kalle ka da idon mutunci lokacin da ka fito shi yana ganin a ta hanya da zai bi ya sama wa kansa mafita saboda ba irin maganan da bai baka a ƙara albashi nlc da ta fito ta yi hau kujerar naki ta yi idrab ta shiga strike ta yi zanga-zanganta ai an yi magana za a kara ko kuma an je kare minimum wage din to yanzu talaka yana ganin tun da wancan ya faru idan ya bi wannan titin mahala zai faru zai iya yiwa a samu canji to kai kuma ka fito ka ce za ka yi adiresin ɗin wannan alhalin shi yana ganin kai ne ma sababin matsalarsa to wannan gaskiya kuma ba kofan adalci bane wannan ba kofan adalci bane saboda haka malamai kuna da sauran ragowar mutuncinku da amincinku so ku bi hanyar da ya dace wajen gyara al'amarin kada a tunzura matasa kada matasa suna kallon ga abin da za su yi a matsayin mafita ne a wajen su, sannan ba a kawo musu alternative ba kuma a hana su wanda ya kamata a yi so samar da alternative da a yi samar da alternative da a yi samar da alternative da a yi wannan shine saboda haka fahimtar musulunci shine babu mene babu zanga zanga musulunci ya ma Sheikh Ali ba zai ce fahimta na zatun fi shay'in Qur'ani na gaya mana kuka yi sabani akan wani abu farudduhu ila Allah war rasul kuma yadda shi zuwa ga Allah da sa in kuntum billahi bil yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe saboda haka hukuncin da ya faɗa kenan kuma wannan matsayin tashi shine matsayin ma fatawa mu'asira abinda suka bada bayani akai ah, wanda suke da alaka kenan a fitoyin malamai na zamani wanda yake da alaka da malaman sunna suna fada, suna cewa dinuna laisa dinu fauda kan maganan muzaharat suka ce addinin mu ba addinin hayaniya bane dinuna indibat dinu dinun indibat addinin mu addini ne wanda yake kintsatse shiryayye wa dinu nizam addini ne na tsari wa hudu da kuma nutsuwa wa sakina da kuma samun nutsuwa na zuciya da kwanciyar hankali wal muzaharat laysa min musulmi muslimin zanga zanga baya cikin aikin musulmai sai ce wa ma kana al muslimuna ya'rifunaha kuma musulmai basu san zanga zanga ba wa dinul islami dinu hudu'in addinin musulunci addini ne na nutsuwa wa dinu rahama kuma addinin rahama ne wa dinu indibat kuma addini ne na tsari la fauda ba fauda ba wala tashwish ba kuma tada hankali ba wala isarati fitina kuma baya mene baya daga fitina shi yasa manzo Allah ya ce alfitnatu na'ima la'ana Allahu man aikadaha fitina tana bacci Allah ya tsine ma duk wanda ya daga ta sai ce haza huwa dinul islam wannan shine addinin musulunci wal huququ yatawassalu ilaiha bil mutalaba ash-shar'iyya wa turku shar'iyya kuma hanyar neman haƙƙi a musulunci akan bi hanyoyin da musulunci ya da shi da kuma hanyar da aka amince da shi wal muzaharat amma shi zanga zanga ta hadisu safkud dima yawa tuhaddisu safku dima shi muzahara yana sababa sababin zubar da jini wato haddisu takhribil amwal tana sababa bata dukiya fala juzu hazil umur wayannan al'amura duka ba sa halatta mutum ya yi su a matsayin shi na musulmi don haka ya yan uwa matsayar dai matsayin yana da zafi musulunci dai bai da abin da ake so a yi ba to amma kuma tsari da constitution na kasan da muke tafiya a kansa karkashin lalura muke tafiya to kaga lalura idan za a dauke ta lalura da ta da ta da ta mu dama na mu yi demokradiya ita wannan lalura ita da ta mu dama mu yi zanga-zanga na mene na lumana na samun mafita tunda constitution na kasan ya amince da haka to amma abin da nake faɗa kuma nake so al'umma su fahimta su tsaya a kansa shine menene samarat da za mu samu me ya sakamakon da zai biyo baya bayan wannan wannan shine abin da ya kamata mu duba ko abin da ya kamata mu tsaya a kai kenan shawari na da matsayana makomar kasar mu dubi ƙasashen da suka yi irin wa'annan wani irin makoma suka waye gari a ciki a yau in za a fito muzaharan in za a fito zanga-zangan shin za a samu mafita mai kyau za a samu natija na kwarai idan za a samu natija na kwarai shi kenan a fito a yi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu mafita don mafitan muke nema mu dai damuwar mu kawai taliya ta sauka amma kada a yi abin da ya saba wa dokan ƙasa kada a zub da jinin kowa kada a bi dukiyar kowa in dai za a iya haka to a fito a yi abu na gaba matsayana dangane da matsayin zagin malamai ba shi halatta wannan rashin tarbiyya ne rashin sanin ya kamata ne ko da malami yana da kurakurai ba shi halatta ka zo kaka zage shi ka ce wai za ka jawo shi daga saman mimbari ba daidai ba ne wannan ya kamata mu sani mutuncinmu mutuncin malamanmu yana cikin mutuncin da ya kamata mu wanzar da shi ya zamo abu ne wanda koda sun mana kuskure kada mu yadda mu sake afkawa cikin kuskuren da ya fi nasu kalman da kenan zai yi wuya ka ji wanda yake addinin da ba naka ba ya faɗa wa malami irin wannan kalma tattare da cewa malaman su suna shiga siyasa su ma sun yi wanda suka yi bai tsallake ba kowa ya riga ya sani sun yi fita obi bai tsallake ba to amma babu wanda ya zo ya zagi suka koma suna zagin sauran fada-fada nasu sauran fastocinsu akan cewa kun je kun samu mun zaɓi wanda ba zai ci ba ba mu ga haka ba ko da an yi ba mu gani ba ta kamata mu san mutuncin malaman mu mutunta mu mutunta su mu kimanta su wannan kenan matsaya na gaba in dai malamai ba sa so a yi zanga-zanga maimakon a cika mimbarori da magana akan kar a yi zanga-zanga a koma a yi magana a mimbarori a sati mai zuwa yadda mimbarorin wannan satin ya cika da maganan zanga-zanga kar a yi zanga-zanga kar a yi kaza-kaza kamar an haɗa baki to ina ake lokacin da ake sayan taliya dubu ɗaya ina ake lokacin da ake sayan taliya ɗari tara da hamsin to a dawo a haɗu sati na gaba duk a yi rubdugu kafin ranar zanga-zangan ya zo kafin daddin zanga-zanga ya fara malamai su hamin barori duk su yi magana akan adawa da subsidy tunda ita ce genesis da za ta jawo matsalar zanga-zanga idan rayuwa ta yi kyau aka ce yau an dawo da subsidy litan mai ya koma naira ɗari biyu mala sama halla bashi ma ya koma ɗari biyu taliya ta koma ɗari da hamsin mudun masara ya koma naira ɗari mudun shinkafa ya koma naira ɗari da hamsin albashi na nan ba matsala an dawo da subsidy na man fetur an dawo da na gas an dawo da na ruwa an dawo da na wuta an dawo da na kaza dukkan subsidy na a dawo da su idan kuka yi karatu haka kun sama mana mafita za mu huta za ku huta kun hutatar da kanku akan maganan wani kar a yi zanga-zanga ballantana har aje aje da a ci mutuncinka ka huta da wannan Allah madaukakin sarki ya samu wani lafiya wannan ita ce matsayata ba da fahimtar zanga-zanga mafita ne a addinin musulunci amma dai ana duba wadda rura ta tuƙaddaru bi da rura ana kaddara ta ne gwargwadon yadda ta zo da haka yadda ta zo haka za karbe ta Allah madaukakin sarki ya samu wani lafiya Allah ka mana mafita ubangiji Allah madaukakin sarki ka samu mana mafita wannan kasa mu. ba mu da wata kasar da ta wuce wannan anan Allah madaukakin sarki kaddar rayuwar mu anan kuma Allah ya sa rayuwar mu za ta kasance to abin da ya kamata shine mu duba makomar ƙasar da irin halin da ƙasar ta samu kanta a ciki domin mu yi mata fata na gari da kuma fatan alkhairi da kuma ganin cewa Allah madaukakin sarki ya sama mana mafita shugabannin mu su ji tsoron Allah shugabannin mu su ji tsoron Allah su dubi kunci da matsatsi da halin da ake ciki babu ranan da zaka fito baka samu wani yana wayo Allah ba akwai mutanen da suka iya kai kwana biyu wallahi ba ci ba akwai mutumin da gidansa kowane rana yana neman naira dubu biyar ne yanzu kuma bai da hanyar samun naira dubu biyar kowane rana to ta yaya zai rayu kana ɗaukan albashi naira dubu hamsin tun shekara biyar da ya gabata albashin ka naira dubu hamsin ne a lokacin da dubu hamsin ɗin tana ciyar da gidanka ne dubu talatin kake ci a gidanka sannan kuma ka ajiye sauran kuɗi yanzu ta kai wa matakin naira dubu hamsin nan bata karu ba sannan kuma gidan na neman naira dubu ɗari biyu ne da hamsin kuma naira dubu hamsin ɗin saman kawai ake baka ta yana za ka rayu a haka ta yana za ka rayu a haka yawa ta yana za ka rayu a haka ya kamata malamanmu gaskiya su dubi wannan al'amarin su duba yawa su duba a magana da ake akan cewa malamai da yawa ba sa cikin wannan kangi din ba sa cikin wannan abin nan saboda suna yawo da kaya masu sheki hulna masu sheki mota masu sheki gidaje akwai gidajen sama da sauransu da wane ne eh ba laifi bane malami idan Allah madaukakin sarki ya masa baiwa da da dukiya ya bayyana dukiyarsa Allah madaukakin sarki ne nanu yake bayani na nuka samna shi maishin fil hayatid duniya. yawa wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajati liyabluwakum ma atakum Allah shi yake ɗaukaka sashen ku sashen ku akan sashi dan ya jarabce ku akan wannan to saboda haka abin da ya kamata shine malamai ku tsaya ku yi bayani akan daurin ku kuma ku bi hanyoyi iya hanyoyin da za ku bi domin a samu gyara kazalika ku daina bin a daina in ana bin hanyoyin a daina bin su a boye a bayyana wa mutane saboda yanzu mutane suna so su sani ne idan an samu canji ko akwai alaman canji za a iya canjawa kaga shi kenan zanga zanga ta kawo magana ya kare to amma an ce ana ta bi ta kasa kuma ba a gani a kasa kuma lokacin da aka tashi neman abun nan an nema ne ta sama amma kuma bi a babin gyara dan talakawa su gane suna yi ana yi wannan kuma ta kasa ake bi to kaga wannan a'a ba zai haifar da ɗami ido ba wannan Allah ya samu wani lafiya Allah ka kara mana fahimta insha Allah ta'ala wannan shine takaitaccen dan jawabin da dan yi a ƙarshe ina addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan ƙasa ta mu Allah ya ba mu zaman lafiya kunci da matsatsi na rayuwa da ake fama da shi ubangiji Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen sa Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen sa Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen sa Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen sa insha Allah ta'ala yanzu za mu buɗe namban waya insha Allah masu son su yi tsokaci ko ƙarin bayani ko gyara ko inkari sha Allah ta'ala kofa a buɗe ke na tare mu daga ga nan ban ga wani ya shigo assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh shek doctor ina wuni barka dai malam daga ina wa ke magana kuma abdulkarim daga borno ke barka mala abdulkarim daga borno ka ji abin da muka tattauna a kai da abubuwan da matasa suke yunkurin yi wallahi shek mun ji magana da ka tattauna a kai akan zanga-zanga to muna fatan dai Allah ya tabbatar mana da alkhairi in zanga-zangan nan da za ku tattauna mana in akwai alkhairi a ciki Allah ya tabbatar a kai in ba alkhairi a ciki da suke so muna fatan alkhairi in zanga-zangan nan malam da za su yi idan akwai alkhairi a ciki Allah ya tabbatar mu alkhairi kuma Allah ya shakar zanga amin amin amin amin amin na'am wa alaikum salam muna jin ka muna jin ka mara. shak na ce muna fatan alkhairi zanga-zangar liwanan na'am wani na shigowa shi na da muke akai amin amin amin amin amin to Allah muna muna jarraba wannan da Allah ya dora ka kai Allah ya sa an ci jarrabawa Allah ya sa an ci jarrabawa amin amin amin amin amin amin bi Allah ya sa mala abdulkarim Allah ya sa mu dace ya rabbi shak ya rabbi shukran Allah ya kara basira Allah kara basira Allah kara basira amin amin amin amin shukran yawa na'am assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Ah, Dr. Jamil ina ma fatan alheri barka da warhaka ni ne Ahmad Yaya daga kasar Anjamena kasar Chadi. Barka Mala Ahmad daga Anjamena daga Chad. Muna sauraron ka. Ah, wallahi ban tunda abubuwan nan suka faru gaskiya ban taba ban haɗu da program irin wanda yau ya ƙayatar da ni kuma na ji shi sosai na bibiya tun daga farko har ƙarshe irin kan nan ba. Kuma na ji daɗin program ɗin nan sosai duka ɓangare ka ja hankali kar a yi zanga-zanga kuma wancan bangaren ka musu nasiha da su fito su faɗawa waɗannan jagororin gaskiya abin da yake faruwa don su kwantar da wa mutane hankali ba sai an bi ta ƙasa ƙasa ba wanda ya sani ba. To alhamdulillah dama wannan shi ne abin da ya kamata a yi kenan. Wallahi kuma matasa mu wallahi su kwantar da hankalinsu. Zanga-zanga ba ta da daɗi mu mun gani iddat marat a nan cikin garin namu kuma gashi nan makotan nan ba nisa. daga Sudan da Libya duka abubuwan da su ya janyo musu wannan abun suka fada a ciki shine yau muna da yan gudun hijira da yawa a kasashen mu suna nan sun rasa wajejen su sun rasa komai to wannan ni'imar da muke ciki ma alhamdulillah in Najeriya su kwantar da hankalin su komai zai jaru a hankali in an bi ta ƙasa insha Allah in ma ta zahiri za a bi in ma ta yadda dai kai wannan bayanin ya kayatar gaskiya ba sama da haka mashi aktar da wallahi gaskiya ne gaskiya ne mashi aktar da kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya manta nasiha da yawa a game da waɗanda suke jagoranta mu man ra'a min amirihi shay'an falyasbir fa innahu man kharaja min sulban hmm. shibran mata maitatil jahiliya kuma wallahi akwai da yawa yanzu haka hmm. niyyar da suka yi fita da za su yi ba fita ce ta alheri ba da yawa wasu suna kule da wata niyya ce da wata manufa ga wata dama ta samu bari a zo a yi arziki tun da da an rasa arzikin waɗannan akwai su ba ta garin mutane suna nan a ciki gaskiya ne ba wanda zai iya kontrolin yi mutane duka gaba ɗaya sai Allah subhanahu wata ta'ala sai Allah ma a ƙarshe wannan addu'ar da kai Allah amsa Allah ubangiji ya datar da mu dukan mu kuma Allah ubangiji ya kashe kullama auqadu naran lil harbi asfa Allah gaskiya ne gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya kashe amin amin amin Allah ya zauna da kasashen mu lafiya Allah ya sa manyan su gane su jara amin malaman Allah ya ba su nasara wajen jawo hankalin manyan amin amin amin amin kuran jazakallahu khair barakallahu fik masha Allah khair kuma hasana min zalik shek lalle shek yayi wani magana wanda ya dauki hankali na yace kaman su a injamaina sun ga irin wannan zanga-zanga wanda ya zauna a Chad ya gani Uh, irin abin da ya faru a lokacin a sudan da abin da ya faru a libya da sauransu to saboda haka wannan ne muke tunani kai da kake cewa a yi kai kawai yanzu kana hangen ka ne tunaninka bai wuce sati ɗaya ba akan kawai a fara ne abin ya tsaya me zai biyo baya bayan wannan masamara ba da zalik wani sakamako za mu samu bayan wannan dan yawon da kake ganin kake yi ma zai gagara dan neman abincin da kake fita ka samu dan dubu biyun bai iya ciyar da gidan ba ya gagara to ina amfanin baɗi barai to shi yasa muke cewa malaman su haɗu su koma da 'yan ƙasa gaba ɗaya a fito a yi magana a kan a mai da wannan subsidin a dawo da ita sanatocinmu su yi magana a mai da subsidin nan refs refs na su yi magana a mai da subsidin nan ita ce musabbabin matsalar mu shi kenan sai a zauna lafiya kaga ba maganan ma ba karebin da mu kenan an zauna lafiya Allah ya samu wani lafiya bari mu ɗauki kiran wannan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa wa ke tare da mu sunana ismail nasir daga na abuja ok malam ismail daga abuja Gaskiya da farko ina maka addu'a ina maka fatan alheri Allah ya tsare ka. Amin Allah ya tsare mu gaba malam malam Ismail. <laughs> Amma amma. A hakikanin gaskiya dakta abinda aka tattauna. Bayani sun fito yadda ya kamata da dukkanin bangarori kama daga bangaren shugabanni bangaren malamai da bangaren talakawa. Gaskiya ne. To amma ni abinda nake dan nazari akan shi. Na'am. Ah, malamai ne suka yin aikin da ya kamata su yi a tun farkon wannan matsala da taso na halin kuncin rayuwa da rashin tsaro da al'umma suke ciki to malamai ne suka yin aikin su su kuma talakawa mabiya sai suka ga cewa bari su fito su yi aikin da ya kamata aikin da ba su ya kamata su yi ba haka ne domin idan da a ce tun farko malamai ne suka yi abin za su yi abin a ilimance hmm. a hankalce a wayance amma a duk lokacin da aka ce wanda ya kamata ya yi abu bai ba hmm. sai wanda bai kamata ba ya yi ya fito zai to a hakikanin gaskiya ba gyara al'amari zai ba da gwalgwala al'amari zai shine tunanin tunanin na'am ne tunanin na'am kuma yanzu tabbas da halin kuncin rayuwar da ake ciki ko su malaman suna yawan maganganun cewa a duk lokacin da gari ya waye kullum mutanen da ke zuwa gidansu da bukatu da menene da menene abin ya yi yawa hmm. to menene dalilin da ya sa su ba za su iya fitowa su gaya ma shugabanni gaskiya al'amarin halin da al'umma suke ciki ba ai sako ne suke isan ma ɗaliban eh, suke isan ma shugabanni da talakawa da su yanzu malaman su ne ake ganin kimar haka ne kuma saƙonsu yana isa amma yanzu duk galibin malaman da ke maganganu sukan yi ƙoƙari ne su danna talakawa kuma ba talakawa za a danne ba ai a duk lokacin da aka ce an yi rigima hmm. aka gane mai laifi to ai mai laifin ya kamata a danne a nuna mashi ya gyara laifin shi amma idan aka ce kai ba ka da laifi hmm. kuma an ce dole abin da za ka yi kai kar ka yi to ina ga babu yadda za a tsaya a saurari wannan maganar sosai sosai sosai har ga Allah har ga Allah malamanmu ya kamata su gyara shi matasan malamai da sauran malamanmu manya bayan da za a ce ana cizon ka kuma ana hana ka kuka ana mutsinin ka ana hana ka sosawa na'am ka ga maganar kuke ai susa ne malam gaskiya hakika ha to amma a sa maka karara a ce kuma karka sosa ba zai wannan sannan abu na ƙarshe dakta mu wannan abu da ya taso mu muna yi ma Allah godiya ashe zagin malamai da yi ma malamai rashin kunya abun ba shi da daɗi haka ne gaskiya muna da haƙuri dakta kuna da haƙuri a duk Najeriya babu malamin da ake ci ma mutunci ake ma rashin kunya ake zagi sama da malaminmu dakta Idris amma mu yi haƙuri mu jure mu dage amma yanzu gashi malami ne ya fito ya faɗi san ransa hmm. idan an ce abun ba haka ba ne sai a ce an masa rashin kunya sai a ce an zage shi to wannan ya zama kalubale ga su kansu malaman duk lokacin da suka ga an fito ana cin mutuncin wani malami to su fito su nuna wannan abun fa ba daidai ba ne domin wata ran jifan za ta zo kansu gashi kuma yanzu wannan abin ma da ake ai ba zagin su ake ba ba zagin su bane kowa na faɗan matsayinsa ne amma dai akwai na cikin mutunci a ciki na'am hakkin ka ne zaka kwata wani ya ce ba za ka kwata ba kace kai baka yadda ba sai ka kwaci hakkin ka to shine cin mutunci ko shine zagi eh ai ka san malam shi yasa ba a so lokacin da ake kan cin mutuncin dakta muke magana akan su rufe wannan kofa su danni ɗalibansu amma su ba sa hanawa yawa tunda idan ba su aka zaga ba to ba zagi bane a wajensu abinda suke faɗa shine shi ya jawo wa kansa sai yayi magana akan komi haka suke faɗa sai ga shi su yanzu kaga su ma kenan yanzu su suka jawo wa kansu za a ce hakika hakika su suka jawo wa kansu su suka jawo kansu to amma da yake aslan abin yadda yake adalci shine malami idan yayi ba daidai ba duk rashin daidai dinsa kuskurensa ake faɗa ba a bari a ci mutuncin shi matsayi na malantar nan da yake da shi ta lullube maganar cin mutuncinsa musamman awwam din mutum gama gari ya ce zai zauna ci mutuncinsa wannan ba daidai ba ne yawa kaga ai yanzu maganar da suke akan wannan matashi dan tiktok da yake cewa zai jawo malami daga saman a jawo malami daga saman ah, abin nan daga saman mimbari ai ita ce maganar da tafi wa malaman zafi na'am irin wannan cin mutuncin kaga ai cewa ya a jawo wani irin zagi ne da cin mutunci wanda mu zagi ta uwa ta uba wanda yara ma waɗanda ba sa bin manhaji irin namu da da'awa irin namu mu ba su mana ba da shi kan shi dakta wannan gaskiya ne sun taka musu burki ina yawa sai yanzu da jifan ta zo kansu shine suke so su kare wannan gaskiya ne kaga shine wannan ita ce matsalar son zuciya kenan na'am yawa to kuma dama haka ne yawa abinda mutum ya yi ne ko kake ganin ana yin shi na barna ka tare shi ba ka tare ba sai ya zo kanka tukunna kafin ka tabbatar da shi jifa ne to kaga dole jarabawa ya shigo ciki Allah ya saka da alheri amin Allah ya saka baka da alheri malam Ismail Allah ya madaukakin sarki ya sa mu dace Amin. Allah ya kare tsayuwa da amin amin amin amin amin shukran lakum yawa lalle wallahi maganan da malam ismail yake yi wallahi magana ne alahida sosai magana ne alahida kuma magana ce wacce ya kamata mu dube ta da, da idon basira matuka sosai uh, magana ce da ya kamata mu dube ta da idon basira matuka sosai shine ya kamata malamai su tashi su san mutuncin malami dan uwansu idan ana cin mutuncinsa to ya kamata su tashi su kare masa mutuncin shi wannan shine na'am Mala Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dokto, ina zai ina maka fatan alheri. Yawa, Mala Ahmad ina gajiya. Alhamdulillah, ga na biya gogari ko ya kuri jarabawa a gaskiya. ya sai godiya wa Allah. Yawa, sai. Na'am. Wallahi mun fahimta. Ko wani wuri yamba da da mun fahimta sosai. Labaran kuma kamar yadda zanga-zanga a Najeriya na inda bayanin da kai da zai kawo natija saboda akwai eh, bangaranci akwai ajananci akwai kiyatanci ko wani Najeriya ba a samu waye wanda za a hasa da dubai dai ba. Gaskiya. Zai iya kawo kuma sauransu yan kudu saboda yan arewa yan arewa saboda wanda zai iya kawo wannan hankalin gari. Yasa ake gani ba ya zama dole ba hmm. a gudanar da gaskiya ne wanda a samu wanda a samu maslaha ta ƙasa yawa ko malaman su haɗu yadda suka yi yadda suka yi ta yin huduba a wannan satin akan akan zanga-zanga to su haɗu su yi ta yin huduba kawai akan adawa da subsidy shi ne mafita gaskiya shi ne kawai mafita tare shi kenan kafin kwanakin zanga-zangan su cika case close an kashe matsala sosai ko kuma amma in har suka fito zanga zanga ne suka fita shagon dan kudu ya kona dan kudu ya ga dan arewa ba, arewa zai iya wani mota ta cikin gidan naku ne ba ya samu matsala to ka gani ban ban fatan da Allah ya kiyaye Allah kuma madaukakin sarki ya samu mana mafita Allah sa a samu mafita kafin lokacin assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah na wake tare da mu Sashen tana magana da Salisu Abubakar Muhammad daga karamar hukumar Kanan ta jihar Filato. Ok, na'am daga Filato. Barka malam, malam Salis. Ka ji program bala yi na ji program sosai ya shi ba da za mu ce sai dai mu ce Allah ya sa saka da alkai. Amin, amin, amin, amin. takaice da maluma suna yin irin abin da kai shek ba ni tunanin a talaka ma za su kai da fafin cewa wanda ya hana su zanga-zanga za su shi daga domin ka warware zare da abawa ka faɗa hukuncin yin zanga-zanga a addini da hukuncinta a constitution to Ah, rashin adalci da malamai suke yi ko kuma rashin faɗan gaskiya da yake sa wasu talakawa su arzika ko su hausana mm. ne, sai su ɗauki hukuncin daular musulunci su ɗaura ma daular yi zalunci haka ne to amma inda ka faɗa gaskiya ma mutum ka ce mishi lallai ka sani cewa abin da yake kokarin jaman shi ne amma hakuri ya shi kaga wannan sai ya ɗauka ka faɗa mishi abin da ya ƙarfi gaskiya ne kuma so da yawa abubuwa sun faru da ana kashe kudin gwamnati talakawa ba bisa tsari mai ba kamar irin koya national anthem ɗin nan da aka yi ba malamin da ya taɓa cewa lalle ana bata kudi da wannan sai sa wasu su fara tunani anya malaman nan ma ba ku take ba su ba don su a kullum su rika tausasa ma talakawa su dinga kuma ba su je komai na gwamnati kauka eh. haka ne so babban kira nan gare maluman mu a da yaushe kamar yadda aka sani cewa su magadan annabawa ne su yi kokari a kullum mm. su patanta irin abin da magabata suka yi idan kuma ba su kwatanta ba lallai fa wannan magana da ake ce su magadan nan hmm. zai zama ba haka ba domin mutu a annaba da magabata ba irin abin da suka yi suka yi ba gaskiya ne ban jan hankali gare mu shine a koda yaushe mu rika faɗan gaskiya ma mabiya wannan zai taimaka gurin ba su fahimta na gari gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne amin amin Allah ya Allah ya saka da alkhairi malam Salis wallahi maganan ka haka ne malam Salis Allah ya saka da alkhairi kuma Allah madaukakin sarki ya sa malaman mu sakon ya kai musu kuma Allah ya sa su gyara da mamaki a ce wai malamai a ƙasar nan sun fara sa'in sakan da matasa kai abin fa ba zai haifar da dami ido ba malam akwai ta wallahi kuma a madadin malami ya nuna da takon shi sai shi ma yana kalaman da bai dace a ce ya fito daga bakin malam ba kamar cewa wai matasa marasa tarbiyya masu za su gyara al'umma ba wannan ya kai ni da har na jawo shi na iya rubutu na ce to ai malamai waɗanda suke da irin hannu ko faɗi a intafin ba malamai bane da su ma za su gyara al'umma inda ka ganka abu nan kana yi ba daidai ba da ta bayyana karara amma ana uzuri saboda an ce malamai su ne hasbi gaskiya dole sai mun gyara gaba daya dole gyara ne gaba daya daga gefen mu talakawa hmm. da su malam gyara ne da kowa ya kamata ya dauka kuma babban abun ma shi ne fa ko kuka zo kuka tallata wannan mutumin kuka nuna lallai ga ga abin da kuke tunani a kan shi inda yana akasin haka sai mu ga kun fito kuna ce shi. ba daidai kake yi ba kamar yadda aka yi masu ya kamata a gyara kaza a yi kaza gwamnatoci da suka zo a na na muna sauraron ka muna sauraron ka nace sai a yi kamar yadda aka ma gwamnatoci a baya ai akwai wasu da suke musu tambaya ya shi shin ba hukuncin hani ne akan zanga-zanga lokacin jonathan da suka yi ta yi kuma ya shaki ni dai a karamin fahimta na don gaskiya ni ba ɗalibin ilimi ba da ni da ba ne ni a yanda na fahimci zanga-zanga amma shi ne kin abu mhm. to sai in ga kamar su ma suna yin zanga-zangan nan fa a membarorinsu wurin abin da ta saba ma ra'ayinsu su ce ba daidai ba ne. To me zai sa idan talaka zai sai ku ce rito, talakacin da demokaratiya ba ka dama nasihar mu gare ka kar ka cutar da wani. Ka yi zanga-zanga yadda kan kasa ta tsara, amma kar ka saci kayan mutum kar ka tsare mutumin da bai bai sha. tsakani da Allah ina goyon bayan zanga-zanga ɗari bisa ɗari ya kai da ma yanzu ina tunanin yanda za mu organize na namu local government ko da zan kashe abin da ya kama ko ishirin ko talatin in ga an yi amma yadda za a yi shi ne za mu yi shi yadda doka ya tsara yadda so za mu raba ko da ne nema duk wanda zai shiga hmm. saboda wanda ya zo ba cikin mu ba in yi abin da ya yi mu ce ba memba mu bane kamar yadda kwanaki can aka so a ma albani da yan shi'a ya ce duk su members na suna da sunansu a kwamfuta so dole sai mun tashi mun gyara wallahi shi ya sa shek hmm. ba wai duk ni biyun ku ba hmm. ni gaba ɗaya ma akwai malaman da da yawa na daina jin su saboda sai in ga kaman rubuta ne suke kamun idan suna sauraron su ni kwata-kwata yanzu sai in ga shek daga mambarin ku gusin hmm. dan shi ta musa lukuwa a kwato shek musa lukuwa sai daro tage su to wa'innan na yarda da su ko da za a zage su za su faɗi masu gaskiya daidai gwargwado daidai fahimta su so wannan kaka ai ko a bayanin shi abu salma abu salma ai ya ce malaman da suka fahimce shi ba su ɗauka cewa da su yake yi ba amma malaman da sun san su akasin hakan suke shi yasa suka samu har ya ɗauko bidiyon shi malamin mu Dr. Idris da wani malami da ban san shi ba ya ce to ga waɗannan malaman gashi sun faɗi nasu ra'ayi kuma gashi ya ci gaba da bayani yake cewa to shi yana bayanin zanga-zanga na lumana ne. Ai ko a gurin cewa ne ku fito ku yi zanga-zanga a mata lumana. Haka ya sa idan da abun. Gaskiya ne. to Allah madaukakin sarki ya sama mana mafita in dai da hanyar da za a samu mafita ba tare da zanga-zangan ya faru ba saboda shi mafsadan da ke cikinsa ya fi masalai sa yawa shine matsalar kaga da ce za a yi a tsari da su turawa sun jima da ci gaba sun san yancin su suna da ilimi in sun ga gidan mai na gwamnati sun san nasu ne in sun wuce kamfanin gwamnati na, na, karfe ko na rodi ko na wani abu ko na ko wani abu ko ko wani sarrafa wani abu duka sun san wannan kayan su ne kaga ba za su kona ba su yawa sai dai kawai su fuskanci gwamnatin dole ta yi gyara Lacce bugu da kare shek. Na. Mafi akasari sai ana kawon restaurant da irin su Sudan. Sai na ga kamar sinariyon ya dan bambanta. Can ba kamar ah, sojoji ne, kamar tsakanin sojoji ne da polisawa. nan kuma C.V.M mutane ne da ba makami a hannunsu kuma duk da dai magabata sun fahimci cewa ba a samun natija in an yi zanga-zanga amma sai in ga kamar misali wacce ake yanzu a kenya kamar ta taka eh a ai ta kenya ta sha bamban kaga shi yasa ban ma yi magana akan na Nijar da Burkina Faso da sauransu ba saboda ya sha bamban eh. da bambanci amma kamar wanda na yi magana na farko na tunus lokacin na baya zaidul abidin eh. da lokacin da aka sauke shi ai kaga yan kasa ne suka fara masa eh. buri eh. eh scenario din kamar yan kasa ne suka fara masa buri a lokacin har ta kai ma mataki aka zo aka samu matsala har sojoji suka shiga ciki kamar na libya kaga yan kasa ne aka tunzura su ai har soja suka zo suka karba aka kuma zo aka bera kasan yanzu kuma kusan bangazi daban tripoli da take gudanar da al'amuranta daban haka yawa to haka kuma kaga nan ma zanga-zangar da aka fara 'yan ƙasa ne suka fara na siriya kafin tukuna ta'addanci ya zo ya shiga ciki shi yakan zamo genesis ne na sabbaba matsaloli da yawa idan an faro shi to amma dai lasa mahalla ba ma fatan haka ya faru shi yasa na fi karfafa addu'a ni bangaren malam Allah ya kawo mana mafita kafin zanga-zangar nan amma amu ah, wallahi Allah ya kamar yadda kai da zanga wallahi shi ka gode yaushe ni dan kasuwa na'am hello na'am muna sauraron ka na'am eh babban matsalar nan ko yau tinubu ya ce ya mai da mai naira ɗari biyu ba ni tunanin wani zai fito shi ne nake faɗa yau inda malan zan yau inda fa subsidin nan da a dawo da ita ko ta man fetur aka ce ta koma yau mai ta koma naira ɗari da hamsin wannan maganar zanga-zanga mutuwa za ta yi duk wanda ya fito ba zai samu magoya ba da yiwuwar haka ba magoya baya Shi ne. to da aka je kai me masalan yanzu idan an sauke man fetur tax din da aka saka wa wa, yan kasuwa aka rage shi ai tax ya yi yawa yanzu ba ga taliya ta tashi ba har yanzu shek kana lafiyan nan ma sai da na bude na ga farashin wani abu duk karawa ake abu da da ya sauko amma ga irin wannan musiba cire wannan musiba mala ina za a sa al'umma a ciki wallahi sai da na ga yanzu abubuwa karin dubu hudu dubu uku dubu biyu kari kawai yanzu da daddaren nan na aga eh, ina za a yi kuma shek abinda ma nake samu dazun na ga wani labari duk da ban san gaskiyanta ba cewa ma har ya sake kiran malaman sun yi ganawa sirri da gwamnoni sun yi ganawa sirri cewa kaga a halin da ake ciki ka gane ba damuwarsu ne ba wai za a ma yi karin kudin mai ba ma rajuwa su taimaka wurin danne al'umma to to Allah ya isar mana da sharrin masharanta amma a Allah ya isar mana da sharrin masharanta Allah ya isar mana da sharrin masharanta amma Allah ya shirye su malam Allah ya shirye su eh, na'am abinda na fahimta da abun nan wani ne eh, Yahuda suka kulla cewa lallai irin masu sana'an hannu da 'yan hmm. kasuwa lallai su durkushe sai ya zamana wannan bala'i da suka samana na luwaɗi ya zamana kai ba ka da kuɗi sai ka amince da yin shi don a baka wani ɗan ba Allah ya sauke. Babban hikima su. Allah ya sawake to Allah ya shiryar da mu Allah ya daura mu akan daidai ubangiji Allah madaukakin sarki ya kawo mana agaji Allah ya kawo mana tallafi Allah ya kawo mana karshen wannan al'amarin Na. Na. to Allah madaukakin sarki ya samu dace ah, ina ga lalle yan uwa mun ji tattaunawa da muka yi da malam salis ya faɗi maganganu masu muhimmanci matuka sosai kuma ya kawo aidiya aidiya mai kyau shine halin da kusan al'umma aka samu kai a ciki da juyayi da ake ta fama da shi ya kamata kawai a dawo da wannan maganan subsidy shine mafita mafi sauki na'am wa alaikumussalam wa rahmatullah malam barka da amun lafiya ya karatu kana magana da kana magana da bashir daga daga kano ok malam bashir daga kano kaji abinda muka tattauna na ji waɗanda ka tuna tabbas wannan shine a fahimta ta dama wannan abin da ya rige kawai wannan aiki na malamai da za su fito su yi hudu ba akan mimbarai, domin shi ya fahimta ta shine ganin zai dawo da martaba ta malamai suna gwamnati ga halin da talakawan mu suke ciki saboda hatta akan matakin da wasu daga cikin tsirarin matasa masu zafin rai sukan iya masu suka fare malaman sarkin kunya da wannan abin yana gani shine babban matsala za mu samu al'ummar mu ta arewa su fare malaman sarkin kunya to kana samu hanyar da za a da kana samu hanyar da za a tarwatsa mutanen mu na arewa gaskiya mutum yawan mutanen mu na arewa musulmai ne da lokacin da aka ce mutanen mu na arewa musulmai mun fara yin malaman mu to yan uwan abokan zaman mu fa na arewa wanda suke ba musulmi wanda ba suke ba addinin mu ɗaya ba za su fara mu su samu dama raina mu sun ga mun raina malamar suke gaya mana gaskiya suke nuna mana hanya mai kyau to mun fara yana muna gaya musu magana wanda za ka ga mutum ne matashi bai kai matakin bai kamata a ce yana fito ya gaya shi ya kuma ya jagora al'umma ne malami amma ka fito bai ji kunya shi hana shi wannan wanda shi talaka yana ganin wannan zanen shi ne kaɗai mafita kuma bayan ba shi ne mafita haka ne mafitar mu yanzu malaman mu zo su gaya wa gwamnati gaskiya har ta kai matakin da matasa su gane malamai fa ba sa tare da wasu tare da su a bisa wannan zalincin da ake musu eh, idan an da subsidin nan gaba ɗaya komai talaka ya ya sauki ya samu zai saboda ganin martaba ta malaman sa gaba ɗaya ubangiji Allah ya ƙara malam lafiya amin amin amin Allah ya ƙara mana lafiya gaba ɗaya malam basir Allah ya saka da alkhairi eh to yawa shukran lakum shukran lakum Allah ya saka da alkhairi masha yawa lallai kwarai da gaske mafita dai guda ɗaya wadda kusan kowa yake kallo kuma yake tattauna ta shine mafita na maganan a dawo da subsidi dawo da subsidin nan shine mafita gaskiya ni ma matsayata kenan da nake kallo dawo da subsidi shine mafita wanda insha Allahu ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya sa wannan addu'a ya karbu to babu shakka za a samu ci gaba matuka sosai kuma matsalolin da ake fama da su insha Allah ta'ala za su kare. to kaga da zaran matsala ta tafi to shikenan kuma ba wani abin da ya rage kuma da ikon Allah muna fatan ubangiji Allah madaukakin sarki ya kawo mana karshen wannan matsala wayannan matsaloli da muke ciki Allah madaukakin sarki ya kawo mana karshen su ubangiji Allah madaukakin sarki ya samu cikin al'umma wanda suke fahimta fahimta na kware kuma suke yin biyayya zuwa ga abin da zai kai mu zuwa ga tudun nazira har a kullum matasa kamar yadda na faɗa a dazu ku ne madubin al'umma ya kamata ku duba makomar al'ummar ku a yayin da ku gudanar da wani al'amari duk lokacin da al'amari ya kasance za a bata goma ɗaya ba da gyaru ba to barin fa wannan al'amarin shi shi ne wanda yake mafi ala barinsa shi ne mafi ala malamai ku tashi ku za ku kawo ƙarshen wannan matsaloli insha Allahu da ikon Allah Allah maɗaukakin sarki yana nan kuma baya bacci inna Allah ta'ala la yanamu wala yanbaghi lahu ayyanama a tashi ayi ta addu'o'i bayan addu'o'i ku tashi a mimbarorin ku kafin wayannan kwanakin zanga zangan su cika ayi ta yin karatuttuka ayi karatuttuka ayi hutubobi wanda za su tabbatar da cewa a dawo da subsidy kawai a dawo da subsidy a dawo da subsidy kasar ta amsa cewa subsidy muke bukatan a dawo da shi matasa ku tashi ku yi rubutu maimakon akaliyar ka na atada zanga-zanga ne ya zama a dawo da subsidy a dawo da subsidy cikin social media a dawo da subsidy a dawo da subsidy a dawo mana magana ya kare ana dawo da subsidy nan nan duk wata matsala da ikon Allah Allah zai kawo karshen ta Ya yafi akan aje ana ta buga gabar da yamma ana ana dukan gefe da gefe Allah madaukakin sarki ya samu wani lafiya kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya amfana da mu cikin abin da muka faɗa ya zamto na daidai kurakuran mu Allah madaukakin sarki ya yafi mana gaba ɗaya yan uwa masu kira su yi hakuri a insha Allah ta'ala za mu dakata haka sai kuma wani lokaci idan Allah madaukakin sarki ya samu na cikin rayayyu Allah madaukakin sarki ya wadata mu da tabbatuwa akan daidai da kuma faɗin daidai ubangiji Allah madaukakin sarki ya samu wanye lafiya Allah ya datar da mu insha Allahu ta'ala ina ga nan ya kamata mu dakata ah, masu kira da Allah eh, su yi hakuri lokaci ya ja kusan karfe 11 yanzu da rabi insha Allahu ta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم ala على ala ala ال محمد كما باركت على ابراهيم ala ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى